Taron wanda babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, Laftanar Janaral Tukur Yusufu Burata ke jagoranta, ya taɓo irin manakisar da wasu marasa kishin ƙasa ke shiryawa Najeriya. We have information of subversive motives by some unpatriotic groups aided by foreign conspirators to scuttle the peaceful conduct of the 2019 general elections. General Tukur Buratai ya ce sun sami bayanan sirri. akan irin makarkashiyar da wasu marasa kishin ƙasa ke kitsawa tare da taimakon wasu ƙasashen waje don kawo cikas wurin gudanar da babban zaɓe da za a yi nan da 'yan kwanaki. Saboda haka muna gargaɗi ga waɗannan masu kasassaɓa da su sani fa cewar sojojin Najeriya za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro don tabbatar da 'yan ƙasa sun yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. General Buratai Kazarika ya yi hannunka mai sanda ga haramtacciyar ƙungiyar 'yan awaren ƙabilar Ibo da ke rajin neman kafa ƙasar Biafra. aikace-aikacen 'yan awaren ipop na son farfadowa suna kuma son kawo cikas ga zaben shekarar nan da za a yi nan da 'yan kwanaki Eh, dole ne a ja musu burki ba tare da ɓata lokaci ba. Babban hafsan sojojin Najeriya kazalika ya gargaɗi Dakarun da su guji yin London a zaben da za a gudanar nan da 'yan kwanakin. All Nigerian army personnel must remain neutral, non-partisan akwai bukatar sojoji su guji shiga harkokin siyasa a dukkanin al'amuransu bari in jaddada muku cewar ba za mu amince ko kaɗan ba da duk wani matakin da kwamandojinmu za su ɗauka ko kuma suke ɗauka da hakan zai zame silar taimakawa wani ɗan takara jam'iyyar siyasa ƙabila ko wani addini wannan kuma ya kunshi karɓan wani abin hasafi kai tsaye ko a fakaici daga hannun 'yan siyasa a hukumance ko akasin haka manyan kwamandojinmu dole ku gargaɗi mayakan da ke ku da su yi aiki tukuru ba tare da sun kauce daga tanaje-tanajen aikin gidan soja ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.